Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da ranar Asabar 4 ga watan Agusta shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumal tare da Baba Yakubu makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Amurka ta yi kira ga kasashen duniya su ba da haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan kure ta Arewa. Wani alƙalin tarayya ya yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin nan da daka. wanda ke baiwa yaran da aka shigo da su amurka tun suna kanana taɓa rauniyar hanya sannan hukumomi a kudancin afghanistan sun faɗa a yau asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyu bayan wani samame da kungiyar taliban ta kai a wata tungar sojoji a lardin uruzgan to kanan labaran kenan aka ji yayin da jamhuriyar nijar ta yi bikin samun 'yancin kanta daga faransa jiya ko menene janyo matsalar kuma bayan ilimi a kasar kamata ya sa san ƙasa a ransa a tsaya a yi aiki a hudda ƙasa ƙasar ita ce ƙasanmu babban matsalar lakwal an santa a hudda siyasa daga makaranta kasar saudiya ta rage yawan maniyatan da za su je aikin hajjin bana daga najeriya ko ne dalilin hakan lokaci ne aka rage na rajista kuma hukumar saudi arabia ta yi hikimar haka domin ta san adadin mutanen da za su zo da wuri don ta yi musu tanadi To za ku je cikakken bayani kan wannan batutuwa. Ibrahim Kalmasi Garba zai kama na shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonan da kuma masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka ga cikakkun labarai baba ya koma ne ke karantowa. amurka ta yi kira ga kasashen duniya su ba da haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan koriya ta arewa ita pyongyang a halin yanzu ta ce ta shiga fargaba ne dalilin wasu haloli da amurka take nunawa akan shirinta na kira makaman nukiliya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira ga kasashen duniya a yau asabar da su tsaurara matakan takunkumai a kan wannan kasar da ta keɓe kanta kalaman nasa ya biyo bayan wani kashedi ne da majalisar ɗinkin duniya ta yi cewa duk da takunkuman da aka ɗora wa shirin nukiliyar koriya ta arewa tana ci gaba da ƙerawa pompeo ya nana ta muhimmancin tabbatar da matsin lambar diflomasiya da na tattalin arziki domin cimma wannan manufar ta wargaza shirin nukuliya wanda ita kuriya ta arewa din ta amince a baya a wani martani ministan harkokin wajen kuriya ta arewa ri yong ya ce ƙasarsa ta yi tsayin daka kuma tana ta himmantu wurin aiwatar da shirin wargaza makaman nukuliya. wani alkalin tarayya na amurka ya yanke hukuncin cewa gwamnatin trump ta ci gaba da shirin nan da ke ba bakin haure da ba su takardar izinin zaman kasar wanda aka shigo da su kasar tun suna ƙanana ta barauniyar hanya wanda ake kira daka ya kuma zantar da hukunci amurka ta karbi sababbin mutane masu neman shiga karkashin wannan shirin na daka a hali da ake ciki kuma wani alkalin amurka a matsayin gunduma john bates a nan washington dc ya tabbatar da umarni a jiya juma'a inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka kara a kotu akan wannan hukuncin. a cikin watan afrilu beti ya ba gwamnati kwanaki 90 ta gabatar da dalilanta kan kawo ƙarshen wannan shiri na daka a farkon wannan shekarar ma wasu kotuna na tarayya a jihohin new york da california sun ba da umarni a ci gaba da shirin daka sai dai ba su ce gwamnati ta amince da sababbin mutane masu neman shiga cikin wannan shirin ba. hukumomi a kudancin afghanistan sun faɗa a yau asabar cewa sadarwa ta yanke tsakaninsu da wasu sojoji biyu bayan wani samame da kungiyar taliban ta kai a wata tungar soji a lardin uruzgan kakakin rundunar sojin afghanistan ya faɗa murya amurka cewa wata mummunar faɗa ta ɓarke biyu bayan mummunan hari da 'yan ta'addan suka kai a gundumar chinarto kenel Yahaya Olawi ya ce ana nan ana ci gaba da gwamza fada a wurare da dama, amma ya ce zai yi ƙarin bayani kafin yamma ta yi. a lokaci daban-daban babban 'yan sandan gundumar ya faɗa wa muryar amurka cewa sojoji ɗari na ƙungiyar dakarun afghanistan ne aka jibge su a tungar amma yanzu haka an ba a san inda suka bi ba bayan harin da taliban ta kai a gurin aktar muhammad ya kyauta zaton sojojin sun ba da haɗin kai ne ga 'yan ƙungiyar ta'addan wanda suka tuni ya tabbatar da cewa sun rusa tungar sojin wani kakakin 'yan ta'addan kari yusuf ahmadi ya ce waɗannan manya-manyan hare-hare da taliban ta yi ya yi kace-kace da tungar dakarun afghanistan kuma sun kashe sojoji 55 kana suka kama wasu guda shida ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙara himma ga ayyukan da take na taimakon rayuka kusan mutane miliyan guda wadda rikicin kudu maso yammacin habasha ya raba su da muhallansu kana ta yi kira da a gaggauta aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya da ake fama da shi a wannan yanki mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran da ake kira android mahicic ya ce arcewa daga matsugunai da ya yi kamari a cikin watanni yuni da na yuli ya biyo bayan rikicin nan ne da ya bazu da kuma mummunan cin zarafi da kungiyoyi 'yan bindiga suke yi a wurin ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya yi ya shafi kwakwalwansu. Those who fled described during including Ya ce waɗanda suka arce sun kwatanta abin da suka gani da mummunan tashin hankali yayin da hare aka kai hare-hare a ƙauyen. da kuma kashe-kashe da yin fyaɗe da kashe dabbobi da kuma ƙona gidaje kurmus. ya ce galibin waɗanda suka arce ba su ɗauki komai ba da ransu iyalai sun rabu da juna kana cunkoson mutane kuma a sansanin na 'yan gudun hijiran yana barazana ga rayuwarsu. Mahichich ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana da rukunin masu kai ɗaukin gaggawa a wurin domin kimanta halin da ake ciki. Kana sun ƙara himma wurin raba kayayyakin taimako ga waɗanda suka ritsa matsugunan nasu. Ya ƙara jaddada muhimmancin aikin taimako da kuma shirin sulhu da gwamnati ke jagoranta. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla a jamhuriyar Nijar masu rajin kare demokuraɗiyya sun mai da martani bayan da shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya ɗora alhakin koma bayan ilimi a wuyan ɗalibai da malamai. duk da cewa rashin ɗaukar ɗawainiyar abubuwan da suka wajaba a wuyan hukumomi ne ke haifar da tarzomar da ke dabaibai ayyukan koyarwa a 'yan shekaran nan wakilin murya amurka a mai sulaimun barma ya aiko mana da ƙarin bayani da yake yi wa 'yan kasar Nijar jawabin barka da zagayowar ranar samun 'yancin kai ta uku ga watan Agusta ne, shugaban kasa Muhammadu Isu ya bayyana rashin gamsuwa da tafiyar sha'anin ilimi wanda a cewarsa mizanin taɓarɓarewar wannan fanni ne ya haddasa mummunar faɗuwar ɗalibai a jarabawar breve da bak ɗin da aka gudanar a watan yuni da yulin jiya matsalar da ya ɗora alhakin faruwarta a wuyan ɗalibai da malamai Je veux parler des coups de sifflet intempestifs, des grèves multiples, des retards et absences de tout genre, qui ont euh, pour conséquence des programmes inachevés ou bâclés. C'est dai a cewar shugaban kungiyar Front patriotique pour un Niger Nouveau Lawali Abubakar, shugaban ya yi tuya manta albasa. domin a ra'ayinsa gwamnati ce yake da alhakin dukkan abubuwan da ke faruwa a fannin ilimi. Kila parle de la responsabilité partagée des élèves et des enseignants pour omettre le véritable acteur qui est l'État. Shi ma dai jami'in fafutuka bugo da ƙari malamin makaranta Abdul Alhaji Idi na ganin shugaba Isuhu ya sa son rai a wannan magana ta koma bayan ilimi. Kowa ya kamata ya sa son ƙasa a ransa a tsaya a yi aiki a hudda ƙasa ƙasa ita ce ƙasanmu babban matsalar lakwal an santa a hudda siyasa daga makaranta kuma a biya mutane jama'a wani lokaci ba suna da albashi ba kwantai na wajen wata bakwai gwamnatin ya biya mutane ya ga in wani in mutane suna da karam a ci gaban jawabinsa shugaban ƙasa ya ƙara tunatar da jama'a mahimmancin ilimi saboda haka ya gargaɗi masu hannu a sha'anin karatu musamman ɗalibai su dakatar da dukkan wata tarzoma don mayar da hankali akan karatu ta yadda watan wata rana za su amfani kansu su amfani al'umma. Nos scolaires, élèves et étudiants doivent comprendre qu'il s'agit avant tout pour eux de préparer leur avenir. To amma Abdu Idi na ganin wannan guri na farfado da sha'anin ilimi ba zai cika ba. muddin gwamnati tana birsu da shawarwarin waɗanda abin ya shafa. In yi niyya zai ce a hudda siyasa a affectation da za a yi masu zauwa ya ce ba sani ba sabo. malaman da kuke gani duka mun san kowa ya san kowa yau shugaban kasa in yana so insha Allahu rantare wadda za ta fara za ku ga haske tunda shi muka zaba ba mu san kowa ba sai shi kuma shi ya rantse da Qur'ani shi kadai muka sani shi kadai kamata ya dauki sandar shi ta iko in ta ɓace ma ya nemo ta ya buga ta rashin biyan albashin malamai akan kari da jinkirin biyan kudaden allowance din dalibai. da karancin malamai da na azuzuwan karatu ko kujeru da teburin zama a makarantu mallakar gwamnati na daga cikin tarin matsalolin da ke kokarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a nan Nijar yayin da gwamnati ke danganta wannan matsala da matsin tattalin arzikin da ƙasa ke fama da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida na Barma. A Najeriya maniyata sama da dubu hamsin ne za su yi aikin hajin bana sabanin dubu casa'in da biyar kuma tun har an riga an kwashe alhazai dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu waɗanda a bana suna sauka a birnin Madina ne kai tsaye. Domin cikakken bayani ga Madina Daura daga Abuja. Shugaban hukumar alhazai na ƙasa barista Abdullahi Muktar Muhammad ne ya bayyana haka a wata ganawa ta musamman da ya da muryar Amurka a babban birnin tarayya Abuja. barista abdullahi mukhtar ya ce rage yawan alhazan ya biyo bayan wani matakin aiki ne da hukumomin saudi arabia suka gindaya lokaci ne aka rage na rajista kuma hukumar saudi arabia ta yi hikima haka domin ta san adadin mutanen da za su zo da wuri don ta yi musu tanadi kuma yana ganin tsari ne da yake da kyau saboda baiwa su ci gaba da hidima da mutum miliyan uku sannan kowane lokaci ba su ma san ainihin wanda zai zo ba kullum ana cikin rajistan mutane a zo a ce ko shema ya yi kaɗan ko a ce mota ta yi kaɗan ko kiwon lafiya ya yi kaɗan ko an zo an samu turmutsutsu an rasu shi sa suke son duk su magance irin wannan suka ƙayyade lokacin da kowace ƙasa za su gama rajistan alhazansu domin kuma a nan najeriya lissafi ya nuna cewa makonni biyu na ƙarshe da za a rufe filin jirgin sama lokacin mutane ke biyan kuɗin zuwa maka lokacin ƙananan 'yan kasuwa da matsakaitan 'yan kasuwa da suke juya kuɗinsu ba sa son su biya kuɗin da wuri don kasu rasa abin da za su juya za su bari sai makon ƙarshe sannan su je su biya domin su tafi aikin hajji din to yanzu wannan daman yanzu babu shi wani shirye-shirye ake yi ne na batun fita zuwa mana bana domin akwai labarin da muka samu cewa bana ba a kacifu za a kwanta a mana ba a gadaje za a kwanta ya gaske wannan labarin gadaje bai kawo kan mu najeriya ba tukuna saboda an fito da tsarin maganan gadaje ne lokacin da mun riga mun sanar da kudin aikin hajji na jihohi sannan aka fito da tsarin gadaje kuma da aka fito da tsarin gadajen sai zamana akwai tukwici da za a biya na kwana akan gadan to mu kuma an riga an sanar ya zo a makare balle a sake koma a ce to alhazai su kawo cikon kuɗi kaza na kwana akan gado na haka da aka yi shahara aka ga cewa to a bana dai gara mai hakuri da katifin mu ga su masu kwana wanda za su kwana akan gadajen ya za a kwashe matukun saboda shi gadan mun je mun gani awunsa da aka yi to zan iya cewa zai daidai da irin 'yan chinese haka amma baki dan afirka wanda yake da tsawo wani kuma ga kiba to muna ma gudun wani in ya hau gadon yana iya rushiya shugaban ya yi kira ga masu kula da ayyukan hajji da masu ruwa da tsaki kada su bari masu suka su karkatar da hankalinsu wajen bin ka'idoji da dokokin da aka gindaya musamman don gudanar da ayyuka cikin nasara Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogonmu muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga Ibrahim ka Almasi Garba da mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To da yake an ce lokacin abu a yi shi kuma ga shi jiya wato uku ga watan Agusta ke zagayowar ranar samun 'yancin kan jamhuriyar Nijar. Yau za mu ji ansar tambayoyinsu Sile Usmana da Jazuli Tahir da Tambari Isuhu da dai sauran masu sauraron mu da dama kan 'yancin jamhuriyar Nijar. To kan wannan tambayar wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi a baya ya tuntuɓi shugaban jami'ar tawa Farfeso Ado Muhammad kuma ga abin da ya ce shi incin kai da aka samu turawan mallaka ba su so su bada shi ba abu ne wanda zamani ya kawo ya kamata a bayyana abubuwa wanda suka kawo incin kai bayan yakin duniya na ɗaya da na biyu sai wasu abubuwa suka faru ita ma faranshi sai ta faɗa cikin mulkin mallaka na jamusawa sai ta roƙi ƙasashen da suke mallaka su taimaka mata da suka tai wurin taimaka mata sai baƙaƙen mutum suka ga ashe suna iya kashe lasara wanda suka tai cikin soji ashe lasara na iya jin ciwo ashe lasara na iya jin yunwa ashe lasara yana son incin kai sai suka ce a ah, in incin kai na da daɗi mu soji na bakin kai da na kasashen da kuka mallaka mun kama mu kun kwace yancin kai mu ma muna son yancin kai sai aka samu ɗalibai wanda suka je suka yi karatu suka gane yancin kai yana da daɗi wanda suke daga kasashen da aka mallaka suka ce a ai kun ce kowane mutum duk ɗaya ne yau mu ma ku ba mu yancin kai sai aka samu wasu kasashen duniya kamar su amurka wanda suka kwace yancin kansu daga ingila su ba su da kasashe wanda suke mulkin mallaka suka ce a ba kowa mulkin mallaka sai aka yi majalisar ɗinkin duniya wadda ainihin kuranta mutane su sami 'yancin kanka a yi zama lahiya ka gani turawa mallaka su haransha su ingila su menene abu zamani ya zo ya dame su nan kuma in ka komo daga ƙasar niger akwai ƙungiyoyin kwadago da na 'yan lakwal da na sarakunan gargajiya da tsohin soji wanda sun ta da hikama sai an ba su yancin kansu sa'ad da sun gane to kungiyar sun yi aiki na siyasa biyu wanda suka yi haɗi a yi a sami yancin kai su ne ba da yarda gwagwarmayar ta neman yancin kai ruwa biyu ke gare ta a Nijar. akwai 'yan sawaba da shugabcin zubabu kari wanda suka ce 'yancin kai take yanki mm. yanzu 'yan samki kenan ba mm. da wuri shari'an da gauga a ba mu 'yancin kai mm. akwai 'yan yarda daga bakin shekara ta alif da ɗari da hamsin da bakwai suka ce a 'yancin kan na abi da hankali a tare da faranshi sannu-sannu a aka kawa al'ummar faranshi da afirka da aka yi zaben raba gardama na alif da ɗari da hamsin da takwas wannan yar da'a ita ce wannan ita ta ce a yi tahiyar eh, samti a ba a hankali a ta yi tare da faranshi amma su eh, eh, sawaba suka ce sai tafi yake amma a ƙarshe faranshi ba ta yarda da sawaba ba sai da ta yi abinda za ta yi aka ware sawaba ta goya ma yar a baya a yar a ta kai Nijar yar a ita ita ta kai Nijar ga samun incin kai ranar uku ga watan takwas na shekara ta alif da ɗari tara da sattin da shidda. goya girki girkice da mujiya hmm. abinda shi ta zo ta yi jirwaye mai kamar wanka jirwayen bai yi ba sai da kalkashin mulkin zuwa hamana ne aka samu. kenan a nan ana iya cewa rda ita ce ta yi fafutukar samun wannan yancin kai ba ita kaɗai ba ba ita ce ta na hida maka na ce da yan ƙungiyoyin kwadago da na ɗalibai da tsohon soji da sarakunan gargajiya mutane suka masa kaimi ba an aka ce ita kaɗai an yi kuskure. Mm. Hatta tawa ba suka matsa ƙarfi. ina da amurka da majalisar ɗinkin duniya yancin kan ya zan dole ne ko da yake jirwaye ne mai mawanka. Hmm. to profesa kan maganar shi wannan yancin kai shin akwai shi yancin kan ko kuma suna kawai ne na ji daɗin wannan tambayar da kai tana da ma'ana kwarai ai kaji tun ɗazu ina yi maka ina unhaji da kalmar jirwaye mai kamar wanka incin kai ne aka yi eh, eh, incin kan jirwaye ne kamar wanka a ƙashin gaskiya babu incin kan babu incin kan an dai sassabci ne bisa ga mallaka mallaka ce ta ɗauki wani sabon fari mai kamar incin kai an babu incin kai daga inda baka da asirin askarawan wata ƙasa ke da asirin baka da ikon ma'adananka ka saida su ga wanda kake so ko ko ka sa kudin farashin da kake so daga inda ba ka da mallaka wasu abubuwa wanda suke baka ai ka da incin kai duka kasashen afirka da ka gani ba niger ba babu wata ƙasa mai incin kanta babu wata ƙasa mai incin kanta sai dai a riya kare da sango kare da sango ne ake yin tsugunne a riya shi da sango amma a baki a kashin gaskiya babu 'yancin kai kafin mutum ne da gidansu da iyalin shi sai wani ya sai mai abincin da za ya ci sai ya biya mai wuta ya biya mai ruwa ya gyara mai gidan shi ba iya cewa mutum yana da 'yancin kai mu kasashen afirka ba mu da 'yancin kai tunda ba mu iya kora ma bakin mu kuda daga bakin inda ba ka iya kora ma bakin ka kuda ba ka da 'yancin kai Wato wannan yana da nasaba da talaucin da kasashen Afirka suke fama da shi. Eh da talauci da ba su iya hidda sihe daga wuta in ka ɗauki wasu ƙasashe na Afirka ma albashin ma'aikatan su ma sai an biya musu. Zaɓe in ba za sai an ba su kuɗi. In an ce ku yi zaɓe in ba a yi zaɓe ba ku yi zaɓe ba an ba ku kuɗi. Sun yarda da zaɓen ko ba su yarda da zaɓe ba sai su yi zaɓe. A gani ko daga inda ba ka iya da sihi daga wuta ba ka iya kora bakin ka kudan ba ka da yanci an ka ɗauki ƙasashe kamar su china kamar su japan da sauransu wanda ake kira rebrik wato kama brazil da rasha da end da china da afirka ta kudu Wasu zama rabadar na ba su ne ƙasashe masu tasowa suna gwagwarmaya da sabon ƙasashe masu ƙarfi na duniya har suna so ma su wuce su su yi su abinci sai dai su da ya ishi kasar su har su da komi sai su da wasu 'yan shekaru nan bashin amurka shana ta saye shi to kaga wannan kana iya tsaya ka yi kana su gaba mm. tunda kana da ƙari sosai amma baka da ƙari ai hoto ne Nam, Profesa, kana ganin waɗannan ƙasashen na Afirka da suke ikirarin cewa sun samu 'yancin kansu suna iya dogara da kansu maimakon dogara da su kasashen da suka ba su wannan 'yancin kai? Eh suna iya dogara ga kansu saboda Allah ya ba kasashen Afirka duk abin da suke bukata na su dogara ga kansu su zama balagaggi yadda ya kamata. In ka ɗauki ƙasa kamar ta Nijar tana da dabbobi wanda duk duniya ana son dabbobinta kamar akwai nan ta maraɗi duk duniya ana son sa kamar waken Nijar tun duniya ana son shi kamar albasar Nijar tun duniya ana son ta kamar Najeriya ita ke da mai a Afirka wanda jiya na kasashe duka muna da iranium wanda an aka bude imuraren ba a samun na biyu kamar da a duniya wannan kaga Allah ya man baiwa komi abin yana nan cikin kanmu yana cikin zuciyarmu an ka ɗauki gine babu ma'adanai na duniya wanda ba su da su amma gini yanzu ka kowa talauci in ka ɗauki zahir babu ma'adanai na duniya wanda Allah bai ba ta ba in ka ɗauki Nijar ga Najeriya nan tana iyaka da ita Najeriya mutane ya da miliyan ɗari da saba'in ne in dai ka ƙera abu ka saida ne Najeriya a tsaye amma kaga mun gaza ƙerawa mu saida in ka ɗauki Najeriya ita kan kanta tana da mai amma ka gaza yadda za ta ta kace shi ta saida a fuskar duniya yau matakan mu sun lalace kenan lalata tana nan gare mu mutanen afirka mun rasa fasaha a yi rawa da bazan. Mm. inci kaushi inci ne ake wada a daina mallaka To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin shugaban jami'ar tawa Farfeso Ado Muhammad da wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sauti ni Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa sai makon gobe. To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin wasu saƙonni da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa yi muna yabawa game da matakan da gwamnatin jihar Katsina take ɗauka wajen kyautata tsaro a faɗin jihar mu baki ɗaya. Muna fatan su ma sauran jihohi masu fama da tashin hankali Allah ya ba su zaman lafiya mai ɗorewa sako daga Sadi da Daura. sai saƙonmu na gabar ke cewa bai kamata jami'an tsaro a ƙasar zimbabwe su kori 'yan jarida masu yawon neman su hal labarai don wa al'umma ba ganin cewa su 'yan jarida mutane ne waɗanda a kullum suke haskaka wa al'umma saƙo daga bafa haruna bajoga da kabir abubakar bulin yaki. ita kuma aisha humaira diyar usaini dango ta karasuwa daga jihar yoba cewa ta yi don allah ku bani dama domin na taya sabon shugaban kasar zimbabwe murnar samun nasara a zaben da aka yi a makon da ya gabata da fatan zai kokarin sa wajen kyautata wa 'yan na talakawan da suka zaɓe shi sai kuma mu na gaba da ke cewa ina yi wa shugaba muhammadu buhari fatan kammala hutun kwanaki goma a ƙasar birtaniya Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana amin sako daga ishun dila faki sai kuma sakonmu na ƙarshe da ya zo wanda yake sakon haɗin gwiwa ne da ya zo daga arabiyu muhammad gidan maɗi da sha'aibu daimun gidan maɗi da abdullahi sahabu bojo gidan maɗi daga jihar sokoto suka ce ya allah kawo mana zaman lafiya ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin. To sakon da muka samu damar kamu kenan sai a ci gaba da aiko mana za mu ci gaba da kamu ku yanzu gaba ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. sabon shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya kira ga 'yan kasar da su haɗa kai wuni guda bayan hukumar zaben kasar ta ayyana shi wanda ya lashe zaɓe da ƙaramin rata yayin da madugun 'yan adawa yake cewar an tafka makudi kuma ya lashe takobin ɗaukaka ƙara zuwa kotu akan wannan zaben mnangagwa da shugaban 'yan adawan nelson chamisa dukkaninsu sun yi taron manema labarai a birnin harare a jiya juma'a kuma kowane na ikirarin shine ya lashe zaben zaben farko bayan da sojoji suka hambarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar robert mugabe daga mulki hukumar zaben ta ce minangagwa ya samu ƙuri'u kashi 50.8 cikin 100 yayin da chamisa ya samu kashi 44.3 cikin 100 ganin minangagwa ya samu sama da kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'un hakan na nufin ba za a je zagaye na biyu ba minangagwa ya yi alkawari a jiya juma'a cewa zai zama shugaban ƙasa ne ga duk wani ɗan zimbabwe kana ya ce chamisa na da muhimmiyar rawa da zai iya takawa a zimbabwe a wata rana amurka ta yi kira ga kasashen duniya da su ba da haɗin kai a tabbatar da takunkumi akan koriya ta arewa ita pyongyang a halin yanzu ta ce ta shiga fargaba ne dalilin wasu haloli da amurka take nunawa akan shirinta na nukiliya. To a gaishe ka masu raruwa nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya. yanzu a madadin baba ya koma kiri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne mr voitek da aka fi sani da zanga-zanga nisar fili hashin da ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a agogon najeriya da niger karfe takwas da rabi agogon ghana salamu alaikum 24 heures sur 24